wannan kai shi ma ya rama tabawansa shi ma ya rama tabawansa wata mamman ma ya taba shi a damban nan ana mugun dambe tsakanin autan mamman eh. ga damban nan an dawo turmi na biyu tsakanin autan mamman da shagon a kan tsare kakan wannan tsakanin kurmana da jamus Allah ka ba mai rabota sana aiki rage wahala hankalin ne ba kan siyari saura ta yi daya daga wannan turmin addu'a sai wani hodon ba ga dabban na an buɗe tsakanin autan mamma da shida na gantsare mai dambe la ilaha illallah muhammadur rasulullahi rabo ta ce kanin gurma da jamus zuba halin lahi ga dabban na an taka tsakanin autan bamba da jida shagwara autan autan tsare autan ka fasa ka taho ka fasa la ilaha illallah kuran kwalle ya buge ya bata ta ya bata kisan wallahi ya buge ya bata kisan wallahi ya ce ba irin wannan kisan nake so mai ba ya ce ba irin wannan kisan nake so yi ba ba irin wannan gizon da ke so in masa ba sai ba irin wannan gizon da ke so in masa ba sai ba irin wannan gizon da ke so in masa ba sai ba irin wannan gizon da ke so in masa ba dambana tsakanin autan mamman da dogon dan ladi wannan damban dama an tawo muku alkawari wancan satin da ya wuce to Allah bai nufa za a kawo muku ba amma yanzu dai gashi a wannan sati yau muna 22 ga watan tara shekara ta 2024 masha Allah na kuma magana di malam Abbasu autan mamman dogon dan ladi dogon dan ladi daman ya dade yana jiran wannan rana da wata mamman wancan karin da ya yi lamba da alasa ba kisa damar su biyu ne yake hako a jamus to kowanne dai Allah ya ba shi dama bari mu ga wannan da wata mamman da shi da wata mamman eh. La ilaha illallah lalle daga ce kake yi wallahi daga ta kake yi lallai wannan dambe daga ta kake kai ma ka san hautan mamman ba zai dauki wannan kisan ba an dawo turmi na biyu wannan dambe da kuwa gani kowa ya sha kuɗi bayan kudin da aka ba su dubu ashirin ashirin a hannu kafin su fara dambe da kuna gani dai da idan ku yadda kowa ya sha kudi wajen manni dogon dan ladi mamman dan liti mamman dan liti ya mai manni bautan mamman ali zuma ya mai manni ka dabbar da koma tsakanin dogon dan ladi da ke za da shi da autan mamman turmi na biyu la ilaha illallah muhammadar rasulullahi kai shekara da kyafi maganin da kinkin yaro Allah ne ka san mata ka da mai kyafi ga dan bannan dai illallah ga dan bannan ga dan bannan kana ganin ta kai ka san an dade ana jiran wannan dambe Allah

dogon dalladi autan mama dogon dalladi autan mama dogon dalladi autan mama dogon dalladi autan mama ai dogon dalladi

illallah la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما سنة سنة ما سنة ما كل ما ya kwace roƙo wannan kai sun ga nama ya kwace ya ya wadannan na hudu ko wadannan ya zaka ne idan zaka saboda shi Abdullahi. Ga dan bannan kuna gani. Thank you. autan gudawa alasan autan gudawa a banan za a yi amarya ga amaryan nan ta ga amaryan nan alasan autan gudawa. alasan hautan kudawa hautan kudawa shi ne mai dada alasan shi ne dogo da amaryar nan ana wannan dambe wallahi alasan ya buge hautan kudawa ka shiga dogon sarka اله الا الله محمد رسول الله ya yi kora ga dogon sarka shi ma ya kora la ilaha illallah ga ga dan la ilaha illallah dogon sarka yana wuta wuta wallahi ga dan abuja ne la wannan alasan yan sanda tare da doguwar sarga daga Alasan ya kai farmaki bai samu ba. nan.

babu cin amana da tsawo da ta kana cin amana to ke maki ce mai tsaya ke maki ce mai tsaya ya tsaya da gudu ki kana mai tsaya da gudu ya tsaya idan ba zai iya bai fara kisa yawa sai ya fara tsaya dan dan tsaya an za a mutu a mutu ko ta fara ko ya fari la ilaha illallah ka da tsakanin la ilaha illallah muhammadur rasul ya tuba da shi la ilaha damban nan tsakanin dogon sisko da alatan dogon sisko alatan damban dogon sisko da alatan dogon sisko dogon sisko alatan dogon sisko alasan garkon babu bai dai ba bai dai ba bai dai ba bai dafa ba bai dafa ba bai dafa ba eh da sauranta ya tare ta rau bannan kai wannan dambe tura kaɗan wannan dambe ya sa mutane a rudani Allah Allah ya sa kowa yana kallo da idansa cikin kowa ya yi sanyi Cinan ga cinan ga cinan a koma fili a koma fili a koma fili a koma fili a gabanmu la ilaha illallah wannan mahaukacin dan bane wannan dan ba koma fili la dogon cisco alasan shagon bagon 'yan sanda Thank you. Hai. Sharuwa, sharuwa. Tsadan bannan tsakanin dogon dogon sani. Tola dogon sani. Da kusi layi. bayan wannan dabba. dogon sani shine dogo mai dada ko silaye shine daga bangaren kudawa Shagon ko silaye da dogon sagon sani gida ɗan kandi. Eh, Ga damban bana an taka. Shagon kosi na da Allah idan kai wasa dogon sani gidan ɗan kandi. Yema wannan suru zuwa ne zai yi na da Allah babu ƙari. subhanallahi ah, na da Allah shagon A'a. a subhanallahi ko ko sarki da nake da dauri yana da shagon kwasu na ya kafin ta musaba subhanallahi automan maka shirya shagon akan tsare ka shirya la ilaha illallah da bargaba rubuta shi da mayaci da mayar da sarrafi subhanallahi dogon sami gidan nan kan shi da dogon mai gashi shagon kwasu shi ne gajeren wallahi yawar guda wanda ke la ilaha illallah subhanallahi ala bakmalari wala hawla wala quwwata illa billahi ala azim kuma na iya faruwa na da Allah da wasa ne ga kana da gudu na ja da baya subhanallahi shi boko sinai ya shiga rami yace dogo sai na shiga rami subhanallahi ga dan baka ala motsawa sun yi da tsakanin sanin gidan dan kalle dogo sani sani gidan kalle ya jiyo baya ya ce ba na son da faɗo yi dogo a ƙasa ya ce bari jiyo baya na la ilaha illallah idan kana dogo kana dukan dogo kuma kana dukan cikina la ilaha illallah ya jiyo baya anya ba daga nan ba sai da haura katanga ya mutu ya mutu ya mutu yau wannan kai la ilaha illallah na ga maka sabon inda kawo kalira suri yana cewa ba a fara da tashi zai kama la ilaha illallah muhammadur rasulullah

wallahi da karfin nan ba bisa hankali ba karfin sa ya zuwa akwai matsala shago su wajen kallu mai karfi la ilaha illallah gulmana shawan cigawar sai la ilaha illallah ka zama zuwa zama da kanu gulmana no game da Allah shaban ce gashi nan a zaure a mutuwa gashi nan a zaure su ba ku da rashin ba la ilaha illallah wallahi Allah balala ya ya koma Allah shafar kura ya ya koma Sha'aban mai karfin sojan gyallu mai karfin sojan gyallu daga bangaren gurmada Sha'aban daga bangaren kudawa ɗan kore sabon lawali shi ma ya ci kasuwa ya koma la ilaha illallah muhammadur rasulillah. alhamdu gafara sai mun zo alhaji dan gabi shi ma ya ci kasuwa ya koma shagon sai da kalli ya gaji da aka tsari mura uban nan kai wallahi da iya muku sabai ta hukumar karfi da sai da abisha hankali la ilaha illallah muhammadur rasulillah. au ya ne yake alhaji dan wakala ya ci kasuwa ya koma shi وشهد عيسى لا اله الا الله يجا وسلم تراري شيما يا شيكا سوا يا كوما لا اله الا الله محمد رسول الله ارجع تمبلاري شيما يا شيكا سوا يا كوما لا اله الا الله الربي يا رجارو يجا بين بوجي يا ربي يا رجارو شيما يا شيكا سوا يا كوما لا اله الا الله شيما يا شيكا سوا يا كوما سبحان الله والله damban nan an dawo tsakanin mai karfin sojan gyalu da sha'aban sun dawo da zafin su Kura uban na kai, mai karfin sojan gyalu. ina ina bai faɗi ba, mai karfin sojan gyalu. mai karfin so da kyallu na gode mai karfin so da kyallu mai karfin so da kyallu Sha'aban mai karfin sojan gyalu wannan kafa wannan kafa ga dan bana tsakanin sabon gundumi da wagon bi sama'ila wallahi ga ne ya dawo wallahi ga ya dawo wallahi wannan dambe da ake bugawa ko za a buga shagon gundumi daga gudu da wannan shagon waye shagon biyan dan sama'ila ne waye ne

wannan ya su da shi wallahi kadan ban nan an dawo shagon garkuwar musan kaduna da dogon bagon zayyanu ga karfi gawa yau damban karfi da damban wayau wannan dambe ka ta la ilaha illallah ya kuma kai shi bangaren kudawa ya kuma kai shi bangaren kudawa in ba ka tambaya kenan a ba mu mutum daya a gurin la ilaha illallah wallahi ya dawo ya yi rawa ya dawo dogon bakon zayyani ya ce wallahi ba za a zo gida a ci mu da yaƙi ba kan bala'i ne kan bala'i wannan shegiyar dambe La ilaha illallah ilaha illallah wannan binci zaka dogon bagon zai yari shagon garkuwar musan kaduna dan daban autan dan binza da shayabu shagon autan sikido dan daban autan dan binza

gẹ́gẹ́ bí aládẹ́wà yìí kò sí alẹ́ yìí lẹ́kọ̀ọ́ta kò sí alẹ́ yìí lọ́wọ́lẹ́fẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ta lọ́wọ́lẹ́fẹ̀ kálọ́tù kálọ́tù kálọ́tù kálọ́tù. rẹ̀ ò bá nà káyì. kálọ́tù lọ́wọ́lẹ́fẹ̀ kálọ́tù kálọ́tù kò sí alẹ́ yìí kò sí alẹ́ yìí. kowa ya gaji shaibu shagon Autan skido dan daba Autan dan banza Hey, we are ready.

Thank you.